jirgi haya kullu go go tele dini ka ne wo mati go go te woni ne balu ya no ba go se kan mo go go fensi da mo kan mo go ndi shi ma kan du boy ze kan mo go apo mashina kan goga haihuwa fa bisi ma asir ba ke wani gidi kan goyo alhamdulillah irgin warai e dingaro ke goga ta abdar kan irgo dingara no kale man bana masjidin lillahi walau kami fa hasin ka ta tabana allah bai tafiyarta wallahi mu irko jate yaadi inchallah mo kalliji garaycina ba burkicil fit burke fiti kinno kalin koye borano arzannara yaadi cina i garay weelaabel ko kunno saa wana ku yooben kadi asiniero kan gono goyote ɗugem nogoɓe a beera dawan kafeyomo dawan haya kuɗu irwo ke sir sala beera woko kadigi ɓeyde kadi reyno kan ba sa allah da halaa

wankirga ngwari ko tabaraka wa ta'ala ga za ka ga nirke ba sai kina ko mi no aro matti ke ba ko ya ko ir ko ta'ala ko tore ko dia ko ya ko dia fi ya ane ti sola raya ko bana gira silama kul mu ba ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum jama'a ko ta'ala sabu eh kan ziyara insha Allah hannun hana ka ifa ne lalle bin gara da girko ga ake ya ana ta ana yin kwa fe yoro ba ta yi kuma na kaji ya rifa ya isan ni bin diban gaji ya din nan isan na ko ta la sane isala ko bin dibai ko bi sabu ko kai ko mware ta ku bandi wa ku bai kin a bar kike ku bai dai no amma irin mu ta duwa ga tantan ku bandi a sai bandi mu go no feriya mo do amen kirka talama a kugan da bani a kuma salama halasi a kura da kudu zama alkuɗe isallar kuɗe da wuta fatiha da salatin fatiha bismillah ar rahim alhamdulillah rabbil alamin rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin